Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar akan mitoci 25,49 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar za ku iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango biyar ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya ku makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiyar. A cikin shirinmu Ladan Ibrahim a yawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi, amma duk sai bayan labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Ambaliyar ruwa da guguwa mai karfin gaske yana daga cikin matsalolin da yanzu ke fuskantar mazauna kudu maso gabashin jihar Texas da ke nan Amurka yayin da makwaciyar guguwar Harvey mai dauke da ruwan sama ta yi wa diren mikiya a ranar Juma'a. Wani hasashen yanayi da aka yi a yankin Houston ya nuna cewa mai yiwuwar ruwan sama ya sauka a wasu yankuna a yau Lahadi wanda ka iya haifar da ambaliyar ruwa. a halin kuma da ake ciki hukumar da ke hasashen yanayi ta ƙasa ta tabbatar da cewa an samu aukuwar guguwa mai karfin gaske har sau bakwai waɗanda suka sauka tun daga ranar juma'ar hukumomin tashar jiragen ruwan da ke jihar ta texas sun sanar da cewa nan da sawa'i 24 zuwa 48 za su buɗe gaɓar tekun yankin bayan sun kammala auna irin asarar da aka tafka a ranar juma'a aka rufe tashar inda aka hana ficewa da shigar jiragen ruwa a yankin ya kuma zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutum guda a baki ɗayan jihar ta texas sanadiyar wannan bala'i kwamishinan kungiyar tarayyar turai ya ce brussels za ta ɗauki matakin katse tallafin da take baiwa ƙasashen da bakin haure ke fitowa daga nahiyar afirka da asiya tare da saka ka'idodi kan harkokin kasuwanci da ba da takaddun visa domin a tilasta musu karɓar bakin hauren da ba a basu mafaka ba a wata hira da aka yi da shi a jaridar the time ta birtaniya a jiya asabar dimitris avramopoulos ya ce shugabannin kungiyar ta eu na duba yiwuwar daina ba da kuɗaɗe da aiwatar da wasu manyan ayyuka a ƙasashen waɗanda aka ƙirƙiro domin hana mutanen yankunan ficewa daga su ya kuma ƙara da cewa kasashen da ba su ba da haɗin kai ba za su iya fuskantar fushin hana su takaddun visa a kwanan nan ƙasar jamus ta yi barazana hana jami'an ƙasashen da baƙin haure ke fitowa takaddun visa domin sun ƙi ba da haɗin kai wajen karɓar baƙin hauren da aka mai da su ƙasashensu a cewar dimitris ana duba yiwuwar saka jami'an diflomasiyya da likitoci da ɗalibai da masu bincike a cikin rukunin waɗanda ake so a fara hana su takardun vizar waɗanda suka fito daga ƙasashen da ba sa karɓan bakin haurensu idan aka mai da su gida yan uwa da iyalan fararen hular da dakarun somalia suka kashe bisa kuskure a wani samame da aka kai tare da haɗin gwiwar dakarun amurka sun ce ba za su yi jana'izar mamatan ba har sai waɗanda suka aikata kisan sun ba da haƙuri yayin wani taron manema labarai da suka gudanar a mogadishu sama da shugabanni da 'yan uwan waɗanda lamarin ya shafa ɗari uku ne suka zargi dakarun somaliyan da wannan aika-aika inda aka kashe wasu manoma goma a wata gona da ke ƙauyen barire mai tazarar kilomita da biyar daga mogadishu babban birnin ƙasar ba za mu yi jana'izar mamatan ba har sai gwamnati ta amince cewa mutanen da aka kashe ba su da wani laifi kuma dakarun gwamnati ne suka kashe su in ji ibrahim quraish wanda aka kashe mai wani dan uwa mai shekaru 60 a ranar juma'a rundunar sojin kasar ta somalia ta ce dakarunta sun kashe mayakan alshabab takwas a lokacin wani samame bayan da aka buɗe musu wuta amma daga baya kuma sai ta ce dakarunta tare da haɗin gwiwar na amurka sun kashe fararen hula goma bisa kuskure ciki har da yara ƙanana guda uku labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasar china ta haramta gudanar da duk wata sabuwar hudar kasuwanci da koriya ta arewa kamar yadda ma'aikatar da harar kasuwancin ƙasar ta faɗa a wata sanarwa wannan mataki da china ta ɗauka na daga cikin matsayar da aka cimma a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a farkon watan nan an wallafa sanarwar ce a shafin yanar gizon ma'aikatar inda aka nuna cewa wannan mataki zai fara aiki ne nan take inda ta jaddada cewa duk wata sabuwar hulɗa da ta shafi mallaka ko faɗaɗa harkokin kasuwanci da wani mutum ko wani kamfani daga koriya ta arewa a china za ta zama haramtacciya ma'aikatar har ila yau ta bayyana cewa ba za ta rattaba hannu akan wata sabuwar hulɗar kasuwanci da 'yan china ke so su kafa ko wata masana'anta a koriya ta arewa ba a farkon watan nan ne kwamitin suhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince da sabbin takunkumi akan koriya ta arewa bani ta yi gwajin wasu makamai masu linzami kira ballistic da za a iya harbawa daga wata nahiya zuwa wata da zimmar kwance mata da marar yaƙi adadin mutanen da suka mutu a wata zanga-zanga da ta barke a india ya kai 36 bayan da wata kotu ta samu wani malamin guru da laifin yi wa wasu mabiyansa biyu fyaɗe daraktan 'yan sandan jihar haryana bs sandu ya ce kusan mutane 270 suka ji raunuka yayin wannan zanga-zanga a arewacin ƙasar ta india. dabin dabatar mabiya malamin ne wanda yake kiran kansa dr gurmit ram rahim sinjin insan suka yi bori a ranar juma'a bayan da kotu same shi da laifi rotanni sun ce magoya bayan nasa sun yi ta cinna wuta a gine-ginen gwamnati sannan suka rika kai hari akan 'yan jarida da 'yan sanda lamarin da sa 'yan sanda suka yi amfani da hayaki mai hawaye mai sa hawaye tare da harba bindiga a sama domin razanar da masu zanga-zangar Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa da shirin zaɓe ko naɗi. a haka da masu da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leƙa kasar Kenya ne inda aka yi zaɓe a gama kuma har aka rantsar da wanda ya lashe zaɓen shugaban kasa amma kuma zaɓen ya bar baya da kura Domin ko waɗanda suka yi takara da shugaban kasar da ke kan karagar mulki wanda kuma hukumar zaɓe ta ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaɓe wato Uhuru Kenyatta. Da sauran waɗanda suka yi takara da shi sun ce ba zaɓe aka yi ba naɗi hukumar zaɓen kasar ta yi. Da farko dai ga abin da Fulaci Bukati shugaban hukumar zaɓen ƙasan ke cewa sa'ilin da yake bayyana sakamakon zaɓen. Michael Ainaina Maura, 13,257, representing 0.09%. Number of counties with at least 25% of votes, valid votes, zero. Joseph William Nyaga, 42,259, representing 0.28%. Number of counties with at least 25%, zero. Raila 6 million 762,224, representing 44.74%. The number of counties, the candidate has attained at least 25%, 29. Ga yadda sakamakon zaben ya zo mana, da farko Michael Wanena Maura ya samu dubu goma sha uku uku da da da dari talatin uku yana da kashi tara. Joseph William Thiga Yaga

don haka yana mai farin cikin ayyana shugaba uhuru kenyatta a matsayin sabon zababben shugaban kasar kenya yayin da william ruto shine mataimakin shugaban kasa da haka zan yi amfani da wannan damar domin mika takardar shaidar cin wannan zaben ga sabon shugaban. Jim kaɗan da bayyana sakamakon zaben ne ko baya ga korafin da wasu 'yan kasar suka yi musamman 'yan adawa na cewa an yi magudin zaɓe haka kuma sun zargi ɗaya daga cikin kwamishinonin zaben kasar wadda aka fi sani game da wannan harkar zaɓe wato Rosalind Akombe cewa ta gudu ta bar kasan ta zo na Amurka bayan rawar da suka yi zargin ta taka na magudin zaɓe. To sai dai Rosalind ɗin ta zarci wannan gidan rediyo inda abokin aiki na sashin turanci Shaka Sali ya tattauna da ita akan wannan zaɓe. Kuma ta karyata cewa ita ba gudowa ta yi ba. Domin Amurka kamar gida yake gare ta. Ga da abin ta shaidawa Shaka Sali ɗin a cikin tattaunawar tasu. On, uh, <clears throat> you know, i really wish to invite uh, David to look through the CVs, the resumes, the curriculum vitae of, of all the seven commissioners before he makes the conclusion he is making. As you can see, I'm streaming in from the United Nations offices where I spent many years working and many, many years working in various parts of the world on elections. <laughs> so if you look the, at the collective uh, experience that we have as commissioners, the seven of us, uh, there is enough there. But, but beyond looking at the commissioners, uh, the IBC is an institution. It is an institution that should stand beyond the seven commissioners. And we are proud of the work of our staff in the various constituencies. We have 290 staff in each constituency. We have uh, 47 staff in each of the counties who are doing an extremely important job, who have run elections in the country, who know what it is to run elections, what they needed, is leadership and inspiration, and that is what the commissioners are providing under the leadership of, uh, of uh, Chairman uh, Wafula Chibukati. But in terms of experience, in terms of knowing what it is to run elections, I mean, you know, we Kenyans sometimes shortchange ourselves. We are one of the Na so a ce uh, Joseph wanda yake sahun farko na zargin kwamishinonin zaben kasarmu a ce ya dubi takardun bayanan waɗannan kwamishinonin tukunna kafin ya yanke hukunci. Misali yanzu haka da kake magana da ni ina nan ofishin Majalisar uh, Ɗinkin Duniya ne uh, inda na kwashe shekaru da dama ina aiki a sassan duniya um, daban-daban kuma aikin da nake yi shine ayyukan da ke da nasaba da zaɓe don haka akwai buƙatar duba irin ƙwarewar da mu kwamishinonin zaben ƙasar Kenya ke da ita akan harkan zaɓe kafin wani ko wasu su yanke hukunci a kanmu kai a jebatin zaben ma masu sukar musu kwana da sanin cewa hukumar zaɓe hukuma ce mai zaman kanta kuma mai cin gashin kanta wadda ta karfin waɗannan kwamishinonin zaben bakwai da farko dai duk wanda ya ga aikin da muka yi a faɗin mazaɓin ƙasar idan zai yi adalci ya san cewa ma'aikatanmu sun taka rawar gani na ganin an samu zaɓe ingantacce waɗannan jami'an da suka shugabanci ayyukan zaben ba wai wannan zaben ne karo na farko da suka gudanar ba a'a mutane ne ƙwararru kuma sanannu a harkar zaɓe don haka ba wani abu sabo da suke bukata illa shugabanci na gari wanda kuma bakin gwargwadon hali shugaban hukumar zaben ƙasar wafulaci bukati ya yi hakan barin faɗa maka idan an yi batun tafiyar da zaɓe na gari kusan a nahiyar afirka idan baka ce muna gaba ba to ba za ka raina mana ba mu 'yan ƙasar kenya mukan manta da baiwar da allah ya mana idan an zo batun zaɓe domin sautari wasu ƙasashen afirka suna koyo ne daga gare mu idan an yi batun zaɓe Shaka in faɗa maka gaskiya wannan abu da ke fitowa a ƙasar mu ba sabon abu bane a ƙasashen mu na Afirka komai irin yadda hukumar zaɓe ta yi kuwa don haka batun cewa na gudo na zo nan Amurka wannan zance ne kawai irin ta 'yan siyasa domin kowa ya sani ya san ina da alakar aiki da Majalisar Ɗinkin Duniya kuma game da harkokin zaɓe don na zo nan bayan kammala zaɓe ba wanda zai ce na gudo ne. To wai shin me yasa Afirka da wuya a yi zaɓe a ce an wanye lafiya? Wakilin sashen Hausa a abuja nasir adamu kaya ya tattauna da wani masani harkokin zaɓe a afirka wato abubakar atiku yusuf jos akan wannan batu kuma ga yadda tattaunawa tasu ta kasance atiku menene yake kawowa matsala a duk in an yi zaɓe a afirka za ka ba a wanyewa lafiya misali ga abin da ya faru kwanan nan a zaben kenya tsakanin shugaban uhuru kenyatta da shugaban yan adawa raila odinga in ka tuna ga matsalar da aka taba samu a kasar gambia tsakanin tsohon shugaba yahaya jami da adama baro da ya lashe zaben shin me yake kawo wannan matsalar ne a afirka ya zama ba a wanyewa lafiya to babban matsalar shine son zuciya son zuciya na shugabanninmu da kuma son mulki da kwaɗayin dawwama akan mulkin ya kamata mutanen afirka mu canza tunaninmu na cewa mulki na demokradiyya daban mulki na gargajiya daban da dama an rene mu ne akan mulki na gargajiya har yanzu demokradiyyar bata gama shiga jikin mutanen mu sosai ba shi yasa kake ganin idan mutum gashi zaben aka yi amma so yake ya mutu akan lamarin yanzu ka duba maganar kenya da kake magana uhuru kenyatta da rola odinga rola odinga ya daɗe yana adawa uhuru kenyatta tun da aka samu independent mahaifinsa shine shugaba na farko bayan ya zo ya ba wani yanzu in ka duba kuma ɗansa ne yake yi to babbar matsalar da ake samu <clears throat> idan an zo an yi zaɓe adawa ya ci shi wanda yake kan madafan iko yakan yi amfani da madafan ikonsa da kuma hukumar zaɓe canza zaɓe ake yi a'a ana ba shi ofahan ne wanda shi dan adawa baya samu to shine babba inda matsala ya kamata a duba to amma tunanin ma'anan shi shine ya kamata shugabannin afirka su dinga tunani kuma su dinga kyakkyawan hali somin su dinga samun yabo irin na nelson mandela nelson mandela ka sani ya yi shekara 26 a cikin fursuna domin ya samu makasarsa 'yanci idan akwai shugaban da ya kamata a ce ya mutu a kan mulki mutanensa su bashi lasin har abada babu kaman nelson mandela amma saboda shi tunaninsa ƙasarsa ta ci gaba ba wai son kansa ba kaga da ya shekara hudu sai ya bari aka yi zaɓe da kansa ya sauka to kamata yi shugabannin afirka su dinka ɗaukar darasi irin na nelson mandela idan kai ya zama da cewa ƙasar ka kake sawa a gaba ba son ranka ba babban abin da yake damun mu a afirka da shugabanninmu shine ba ƙasar da talaka ba ne a zuciyarsu a'a su da 'ya'yansu da son ransu shine suke sawa a gaba as a priority maimakon su sa ƙasar da al'ummar ƙasar. da ci gaban kasar a gaba sai su sa san ransu da san ci gaban 'ya'yansu a gaba shi yasa mutum yake hawa kan mulki baya so ya sauka har sai ya mutu akan mulki idan muka duba menene ma tukunna kafin mu ci gaba da hirar nan ra'ayinka kan kenya din da aka yi zaɓe kwanan nan eh, wasu dai suna cewa kamar zaben an yi adalci amma 'yan adawa ƙarƙashin shi raila odinga sun ce san ba haka bane shi abin da nake gani ya kamata a ce uhuru kenyatta tunda mahaifin shi ya shugabancin nan shi ma ya yi shugabancin nan to abin da ya faru a baya na kashe-kashe lokacin da aka yi na farko wanda shugaban kasa obasanjo je sasanta har shi rala da aka bashi ya zama prime minister to kamata ya ce uhuru kenyatta su haƙura da mulkin nan tunda mahaifinsa ya yi shi ya yi ai abun ba gado ba ne in dai ana son zaman lafiya tun da ba kabilarsu ba ce kadai a kasar to kamata ya yi abin da ake kira rotational presidency ya zama na cewa wani bangaren ya yi domin zaman lafiya domin in ka duba kamata ya shugabanni su dinga duba ran dan adam ya fi musu daraja akan mulkinsu to amma shugaban na afirka sun fi ganin darajar a mulkinsu akan ran dan adam domin da suna kallon ran dan adam ya fi daraja a kan. a mulkin da suke kai to kamata ya ce idan mutum ya shekara hudu in akwai kabilu da yawa a kasar sai a miƙa ma wata kabila ta hanyar zaben cikin fasaha da hikima su ma su yi dan a zauna lafiya wannan ya nuna fa wasu shugabannin afirka ra'ayi cewa sun zama kamar sarakunan gargajiya ko da ma a ce ana zaben yanzu an duba kamar abin da yake faruwa a kamaru shugaba paul biya abin da yake faruwa a zimbabwe eh, na shugaba robert mugabe da wasu kuma shugabannin ma da gadon ma mulkin kusan za a ce ake yi eh, ya nuna wannan yana nuna kenan kamar har yanzu akwai nau'i na sarautar gargajiya a demokuraɗiyar afirka shi da nake ce maka yadda aka rene mu ne kuma mutanen a shugabannin namu akwai wannan yanayin domin kasan tun kafin sutura masu mulki sun zo sun tafiyar da abubuwan da ake kira indirect rule ta hanyar sarautar gargajiya to har yanzu wannan harkar sarautar gargajiya ta yana jikin mutanenmu na afirka mutum sai ya hau kan mulki yana so ya mutu a kai kuma 'ya'yansa su gaje shi ko kuma ya kawo wanda yake so ba wanda mutane suke so ba ya kamata lallai a canza wannan lamarin bai kamata a ce sai wanda shugaba yake so saboda ya yi barna yana gudun kada wani dan opposition ya zo ya eh, bankaɗa mashi abin da yi ba ya ce sai lallai sai wanda yake so ko mutane suna so ko ba sa so To jama'a duka da kuma nan yau shirin zai diga aya sai wani sati a jimu da wani sabon shirin a madadin abokan aiki na da su kada da Ibrahim Jarmai, Maryam Bugaje da nasir Adamu Hilkaya da ma bakon nasa Abubakar Atiku Yusuf da Chubahiro Judo wanda ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga mu na musamman a yi sauraro lafiya. Matsalar wutar lantarki a Najeriya matsala ce da ta daɗe tana addabar ƙasar lamarin da ya sa wani mataki na shawo kan wannan damuwa. Gwamnatin da ta shuɗe ta miƙa aikin raba wutar zuwa ga hannun kamfanoni masu zaman kansu da zumar ganin za su iya shawo kan wannan matsala. To sai dai masu lura da al'amura a Najeriya sun jima suna korafin cewa halin da ake ciki dangane da samar da wutar lantarki goma jiya da yau ko da yake kamfanonin da ke lura da raba wutar da ke hannun 'yan kasuwa sun kalubalanci wannan ikirari tun a tashin farko dai daga cikin masu sukar tsarin mayar da aikin raba wutar lantarki zuwa hannun 'yan kasuwa har da kungiyar ma'aikatan da suka daɗe suna aiki da fannin wutar lantarki tun tana hukumar nepa har ta dawo zuwa hannun 'yan kasuwar comrade musa yunusa ayiga shine mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan kamfanonin raba wutar lantarki na ƙasa kuma yayin wata ziyara da ya kawo nan amurka a kwanan nan a ƙarƙashin lemar kungiyar na zanta da shi kan batutuwa da suka shafi fannin wutar lantarki a najeriya musamman kan gwagwarmayar da suke yi da kamfanonin kan yadda za a inganta aikin inda na fara da tambayar shi halin da fannin wutar lantarki yake ciki a najeriya tun bayan da aka koma hannun 'yan kasuwa ba abin da ya canza shi yasa tun daga farko mun nuna ma mutanen najeriya cewa sadda kamfanin nepa ba shi ba ne don komin da za a yi da gaggawa ba ta da amfani a yanzu abin da yake faruwa waɗanda suka sayi wannan kamfanin sun zo ne da waɗansu selfish interest kamar yadda turawa suke faɗa wato kamar na son kai kenan son kai suke da shi sun zo suka kori waɗanda suke da ilimin aikin waɗanda suka san aikin sai suka kawo yan uwansu waɗanda ba su da komai na maganan aikin nan sai aka ɗibe su waɗansu ma ba su gama karatun ba an kakkawo su suna ciki to waɗanda ma suke cikin wanda ba kore su ɗin ba sai aka mai da su kaman bayi hmm. sai an kawo yara waɗanda ma ba su gama karatu ba to sai ana nan waɗanda suke ciki sai suka zama frustrated wato mai hausa suka nufi ne wato sun zamanto sun kuntata kenan sun kuntata hmm. to za ka ga aikin ma ba zai tafi daidai yadda ya kamata ba a yanzu yadda nake gaya maka ma yola electricity distribution company kwanan nan za mu tunkarar su don sun fito da wani tsari wanda bai kamata ba a kan za su mai da waɗanda suka yi aiki a kamfanin nepa da a mai da uh, appointment ɗinsu contract sannan su ɗibi waɗansu sabbi waɗanda ba su da ilimin aiki. to waɗannan ma mun ba shi shawara kuma kwanan nan za mu yi mitin da su za mu samu zama da su in suka ki kuwa to za mu nuna musu comrade a lokaci da dama kuma a lokuta da dama akan zargi ku kungiyar ma'aikatan samar da lantarki da cewa kun fi mai da hankali kan bukatunku na kanku ba ku cika mai da hankali wajen inganta shi wannan fanni na samar da lantarki ba a yadda wayansu suka yi tunani kenan a lokacin yan najeriya da kansu yanda ka faɗan nan haka ɗin ne suka ce ai saboda kuɗi ne kawai in kun gan kungiyan nepa suna ihu suna holoto suna so ne a kara musu kudi amma ba hakan take ba mutane ne ba su fahimta ba amma yanzu a yadda muke magana nan wallahi tallahi yan najeriya da dama sun san gaskiya na yanzu to amma duk da irin wannan fafutuka da kuke yi kusan za a iya cewa gwamma jiya da yau in ka duba yadda ake samar da wutar lantarki a najeriya eh haka din ne mm. jiyan ta fi yau kyau eh, a yadda tafiyan take to me yasa aka tsinci hali aka tsinci kai a cikin wannan hali wato abin da ya sa kamar yadda na faɗa maka da farko mutanen da suke ciki yanzu ba su da ilimin aikin nan kuma ita kamfanin nepa ba kaman sauran kamfanin wanda za ka samu ko kana da ilimi ko baka da ilimi za ka iya ka aiki a wajen ba a'a yadda bature yake faɗa wannan technically oriented organization ne wa'anda kuma dole ne za ka samu mutane ƙwararru wanda suka yi aikin suka samu ilimin wannan aikin su ne ya kamata su zo su yi aiki a wannan kamfanin amma yau an waye gari ba haka ake samuwa ba to shi ya sa ba za a taɓa samun abin da ake so ba sai an koma an gyara ta to wannan taro da kuka zo a nan amurka wani hukumance waɗannan dabaru aka koya muku kan yadda za ku tunkari wannan matsala a samar da maslaha yawwa wato abin da aka koya mana shine wato ba irin ta da ba wanda za a fito a yi ta buga tebur a yi ta ihu a yi ta zanga-zanga ba shi ba ne ku je ku zauna da su ku nuna musu gaskiya su gane hasken abin da ya kamata cewar kasa ta ci gaba ga yadda ake yin ta ba yadda ake yi a da ba akwai a musu in suka ki ji to shine kuma za a sake nuna musu waɗansu hanyoyi daban waɗanda su ma ba su sani ba wanda za a musu da shi eh kana ta su su kana eh, batun bangaren gwamnati kenan ko su 'yan kasuwa da suke gudanar da wannan fanni na wutar lantarki musamman ma 'yan kasuwa eh, gwamnati kuma suna da kuskure akwai waɗanda suke cikin gwamnatin nan waɗanda su ma suna da hannu dumu-dumu a cikin ayyukan wuta kamar me kake nufi kenan wata abin da nake nufi a nan akwai waɗanda suke da hannun jari a ciki su ma a ɓoye ba sa so su nuna cewa su suna nan kuma suna da mukami a cikin gwamnati so suna hana ruwa gudu yanzu kuma kamar wace hanya kake gani za a bi a shawo kan matsalar samar da lantarki a najeriya ta yadda za a zo a naɗa hannu a zauna ana hamdala cewa lallai yanzu abubuwa sun inganta abin da ya kamata a yi shine gwamnati ta kasance su suna da gaskiya su fito da tsari su nime mu mu waɗanda muke da ilimin abu mun san junan mu su tambaye mu kamar yadda kake tambayan nan me ya kamata a yi abu ya lalace to mu din nan za mu fito musu mu ce ga tsari ga yadda za a bi a samu kan wannan abu kuma komai zai tafi daidai don mun zo kuma mun koyi abubuwa da yawa kamar kasan nan ne ta amurka yanzu for example tun da muka zo wuta bai taba yin blinking ba bele a ce an ɗauke wato bai taba ko da a ce ya kada ba ya kada ba bale a ce an dauke ta mm. to haka muke so Najeriya in Allah ya da ta kasance haka dau kuma duk wanda ya san gaskiya ya san gaskiya ce sai dai yake amma wanda yake da kishin kasan mu Najeriya a zuciya in ya gan gaskiya wallahi zai bi kuma an riga an nuna mana gaskiyan insha Allah muka koma gida Najeriya za mu nuna musu wannan gaskiya amurka da najeriya kasashe ne daban-daban misali idan kuka yi amfani da wannan dabara da aka koya muku kuka gaba ta yi aiki ba wani mataki za ku ɗauka ai matakin mu na union koyar ga yasanta za mu fito ne da zanga-zanga yadda dan muka saba na kowa duniya ta ji mu kawai kuma in aka ji za a fito a ce me yasa to daga nan akwai ILO mutanen suna nan da yawa so za su fito kuma akwai kungiyan wanda ake kira non-governmental organization suna nan suma kowa yana nan on standby za su zo su taimaka a samu mu abin nan insha Allah za a samu kan akwai sabon kungiyar yan kwadugu da aka ce an samar a wannan kungiya ta ku ta ma'aikatan wutar lantarki kaman hakan an samar rabo kawai ne tsakanin koko da yaya kake ganin abu eh wato abin da ya kawo ga wannan sabon tsarin na kungiyan hmm. apart from nlc da kowa ya riga ya saba ji da tuc hmm. akwai ulc wanda aka yi forming don wato saboda zuwan private sectors bangaren kasuwa yawa yan kasuwa yan bangaren yan kasuwa don ita nlc ta fi lura da kuma kula da uh, ma'aikatan gwamnati ne to wannan tsarin shine zai taimaka wa wa'anda ba aikin gwamnati suke yi ba sai kamar su bank bankuna da sauransu to wannan ulc din su ne za su yi musu aiki kuma shugabanta eh, shine eh, comrade joe ajero kuma comrade joe ajero din nan shine kuma general secretary na kungiyar ma'aikatan bangaren wuta na nigeria comrade musa yunusa ayiga kenan mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan kamfanonin raba wutar lantarki a nigeria to da allah ya mu mako mai zuwa za ku ji cewa wani bangaren kamfanonin raba wutar lantarki a nigeria ya mai da martani inda ya ce wato game da tambayanka cewa halin wutar lantarki ta barbare eh, ba eh, kamar yadda aka karɓi ba wannan ina ganin magana ba gaskiya ba don duk wanda zai lura cewa eh, dai daga wato watan hudu zuwa yanzu an samu daidaiton wutar lantarki kusan mafi yawan ci a jihohin najeriya To sai a biyo mu a shirinmu na mako mai zuwa domin jin sauran martanin da suka mayar daga irin zarge-zargen da kuka ji a wannan hirar. Yanzu a madadin Ibrahim Abdulaziz da ya taimaka wajen haɗa wannan shiri. Ni Mahmud Lalo nake cewa sai wani mako idan Allah ya kai mu. Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya. Amurka daga nan Washington DC. Duka-duka da wannan ne muka kawo shirye-shiryenmu na wannan safiyar, sai kuma wani jiko za ku sake jin mu ɗauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makere ne ke sallama da ku a huta lafiya.